Mai saurare barkan mu da warhaka, kana da sake saduwa cikin wani sabon shirin al'adunmu na gargajiya da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na RFI. Nura Ado Suleiman shine sunana, zan kuma kasance jagoran gabatar da shirin na yau. Shirin na yau kuma kashi na uku da ke ɗauke da ƙarin bayanai kan al'adun ƙabilar mumuye daban-daban zai ɗora ne da kawo muku bayani dalla-dalla akan yadda al'adar aure take a wannan ƙabila wato tun daga matakan da ake bi wajen fara neman aure zuwa tarewa tare da dattijo alhaji Sulaimanu Isa Gaskir fi danzin. a makon da ya gabata shirin ya ɗan tsakuro muku wani yanki daga cikin tattaunawar da muka yi da shi. idan ka ga yarinya in kai mummuye ne kama ka san yadda za ka nema don mace ba ta amsa maka cewa tana son ka ba a al'adar mu kenan in ka ga yarinya ko ba ka yi magana da ita ba kai kana son ta ko kankantansa dai sai ka sai ka nemi akuya ko juyan akuya ko taurin akuya ko uwar akuya sai ka kashe ka ɗau akuya nan ka kai gidan iyayensu iyayensu ma ba za ka yi magana da su ba a kan cewa kana son yarsu ba yarinya ma ba ka yi magana da ita ba a akan kana son ta ba kai da dukiyan da ka akuya nan da ka kawo sai ka tsawa ce to wani ne ya kawo akuya na akai yarka mai sunan wance kaza shine ya kawo akuya nan su ma ba su ki ba ba su ce a ba sa so sai sun tambaya ne babu sai dai iyakacin kokarin ka da yariya to ya mace kuma ba ta je gida miji ba sai ta shekara sha biyar zuwa sha shida don ta yi karfi shine yawanci suke cewa za ka iya noma ne To sai dai fa mai girma tafi da ya ce a al'adance sai an fara tanadarwa da kai da kake neman aure kaɓaki amma fa na giyar gargajiya domin kaddamar da aikin noman neman aure inda hali tare da abokananka. Idan baban yariya ne ko babansa ko kawunsa ko wani danginsa in ya yi giya zai zo gaya maka wane ya gayyace ka kaje je ka yi min noma a wuri kaza kai kuma da abokananka ko biyu ko uku wasu masu kan kai hudu sai ka je ka yi wa surki nan naka noma in ka yi masa noma abinda in ka kai da muna muna da wani taje shine da hausa amma muna kiransa sasulen sasulen amma yanzu ya zama jibu baya amfani da shi da yake kudi ya riga ya kwace to sai ka tafi da ka kai sasulen nan ko uku ko hudu To bayan kammala aikin na duke tsohon ciniki sai kuma shaida da mai neman aure zai gabatar a gaban surukansa. Sai dai babu mamaki wannan shaida fata sha bamban da abin da kila mai sauraro ke tunani a yanzu haka. In ka kai gonan nan kai wa wane noma sai ka kai abu kai sinkinan kai za ka rike hmm. kai mai neman aure kai za ka karya sinkinan ba iyaye ba. shi kamar tsinke na kwakwa kenan tsinke tsinke tsinke irin wannan tsinke irin wannan nan mm. za ka karya kamar wannan mm. in ka kai biyu ne ma suka karya biyu mm. kai mai neman yariya suka zo ka aje ko ba haka ba to a lokacin in akuya ne ma suka tuka igiyanka kai mai neman aure suka zo ka kudura igiyan nan a kudure a igiya daya in akuya kai uku kudurin igiya na ya zama uku in ya kai goma kudurin nan ya kai goma in ya kai ishirin kullum igiya nan shi ma ishirin shi ne shaida ko da wani don wani za ka zau kai ta kiwo kai ta kiwo yarinya ta isa aure ka gama koma duka wani zai zo ya kwashe hannunka shi na matsayin shaida. To idan ku aka samu akasi aka kasa saurayi a wajen budurwa a takaice dai aka yi masa aikin nan na na bayye to babu batun ta da jijiyar wuya domin kuwa maganar gaskiya ce a nan wai malam ya sai malam a cewar mai girma ta fidan zing. Kana ji na? Ina ji. To, annan in wani ya kwace ne sai zo iyaye ba su ba suka zo ka nemi iyaye to tun da an kwace bin mata mata ta ce ba ta zo ko rashin su ba ko kuma rashin shiwo ko kuma ba ta son wannan abu ko wani wasu abubuwa hmm. dole ne sai ta dauki miji to miji ne zai zo zauna surki na ga abin da na kai na yi wa wani kaza akuya na kaza da kaza da kaza da kaza surki da ake maza shi yana amsawa in musu ya zama musu sa hmm. a ni ban ga wani abu ba to yanzu daga wannan kenan babu batun sadaki wannan shine sadaki mu ba mu san sadaki ba dukiyan aure shine sadaki mu sadaki mm. ba a zuwa a ce ranar ɗaurin aure kuma daga eh, baya in da ka gama wannan dukiya mm. in dukiya ya kai ya yarinya kuma ta isa aure dan gama komai da komai ba wani abu in ya so ka samu matanka ma kan hanya ma sai ka ɗauki ka rike matanka ku tafi ko a dauke ma a dauke ma gidanka ba wani magana ba wani magana sai dai daga baya sai a sanar cewa ai wanci tana ta je gidan miji da ce a to me lokacin sa ne matan sa ne ba wani abu mu ba mu da wani gara za a sayi taburma sayi kaza kaza sayi ba ta da buhun shinkafa duba mu san na dauka za a ce ni in kawo ƙwaryar doya talatin ba babu ƙwaryar doya ma ba in kai ne ka kawo doya za ka ce ai wane lokaci abu kaza na kai masa doya goma kai za ka fada sai a tambaya haka ya baka doya goma eh ya ba da doya goma sai a mayar maka doyan ka goma don ba can abin nan ma doya ne za a mayar maka ba akuya ba in ya kai akuya suka ce ah, a doya na ya kai akuya sai a nemi akuya baka da fatan ranka ta kafatanin ma'aikatan RFI Hausa da ke da niyyar ƙari to fa dama ta samu babu gara babu kuma tsarabe-tsaraben na gani ina so sai ku zo ne muku ja gaba domin ɗauko amarya amma fa da sharaɗin dole mutum ya ta ƙarƙare wajen gabzar ƙasa domin noman doya. da wannan tattaunawa tare da mai girma ta fidanzin Alhaji Suleiman Isa Gasket za mu karkare shirin a kan al'adar aure ta kabilar mumuye sai kuma a tara a mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa na RFI ke cewa mu huta lafiya.